gode masa muna neman shiryansa muna gafara muna tuba zuwa gare shi muna neman sari daga sharrukan kawunanmu daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne shiryarye wanda Allah ya batar ba mai iya shiryar da shi na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya ba shi da makamanci ba shi da kishiya ba shi da kamanni ba shi da sura ba shi da gabobi ba shi da jiki jalla rabbi al rabbi la yashba'u shay'un ba wani abin da yake kama da Allah Allah kuma bai kama da komai laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir na shaida cewa shugabanmu annabi Muhammadu bawansa ne manzansa ne sarkakakkensa ne cikin halittunsa kuma masoyinsa ne Allah ya yi salati da sira zuwa ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Bayan haka, ina wa Allah, wanda Allah ya taimake mu a bisa azumi da sayuwa a cikin wannan wata mai girma. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yi bulugana fi Ramadan miskul hitam. Allah ya riskar da mu karshen watan ramadana kuma karshen ya zamanto mai kyau mai daɗi ya zamanto khitamuhu misk karshensa tafi turaren miski daɗi bayan haka ku bayan Allah ina yi muku wasici da ni kaina akan mu ji tsoron Allah kuma imtisalan liƙaulihi da ainihin amfani da riko da faɗinsa wata zawadu ku nemi guzuri fa inna khairar zaɗi a amma fiyayyen guzuri ne tsoron Allah wata ku ne ku ji tsoro na ya ulil albab ya ku ma'abota hankali ya ku muminai bil amsi karibin jiya jiyan nan a kusa kunna nastaqbilu haza ash karim muna fuskantar wannan wata mai albarka muna cewa daga watan nan fa sai ramadan sati biyu sati daya kwana uku kwana ɗaya gobe za a tashi yanzu muna fuskantar ƙarshen wannan wata mai girma wata ramadana wa bi hazil ayyam a cikin wannan kwanaki na sumu ayyamuhul akhira muna azimtar kwanakin ramadan na ƙarshe yau idan muka kai azumin nan wata sati ba za ta kewayo ta same mu da ramadan ba duk wani wanda muka yi shi to shine na ƙarshe daga yau har mu je sa saboda haka ya ku muminai fa amma asra umururu layali wal ayyam mamakin saurin wucewar darurruka da ainihin ranakunsa na wannan wata fa bushra albishir ya tabbata limanik ta ramadana wanda ya, ya, ya, ya samu ganima ya ni'imtu da wannan wata mai alfarma bi ta'atin rahman da biyayyar ubangiji ar-rahman wa jama'a baina khairai ya hada tsakanin alkhairi guda biyu yana azumi kuma yana karatun alkur'ani ya ku bayin Allah fi kitabin Ramadan a cikin ƙarshen watan Ramadan na kibu a wannan juma'a ta karfe za mu saya za ibratan dan mu samu wato mu lura mu samu basira mu samu kuma wato mu wa'azantu da abin da yanzu ya faru daga faruwar wannan watan zuwa yau wa'izan mu samu kuma wa'azi min sur'atil mururi layali wal ayyam cikin saurin wannan darurruka da ranakun watan Ramadan da ya zo yau ya nuna mana karshe yana neman ya nuna masa karshe yana nuna mana ya nuna mana sa qala Allah ta'ala wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara shi ubangiji nan shine ya sanya muku dare da rana khilfatan dan su su wakilci juna dare yana wakiltar rana rana yana wakiltan dare idan baka samu kai aiki da daddare ba za ka iya kai da rana idan baka iya kai baka samu kai aikin alkhairi da kake yi da rana ba za ka iya kai da rana idan baka iya baka yi yau ba gobe za ka yi a satin nan baka yi ba satin gobe za ka yi a watan nan baka yi ba watan gobe ma za ka yi a shekaran nan baka yi ba shekaran gobe za ka yi saboda Allah ya baka dama Allah ya baka kwanaki Allah ya baka sati sati Allah ya baka watanni Allah ya baka shekaru saboda kai aiki mai kyau saboda da ka tuna ka ji tsoron Allah kuma ka zamanto mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wal'akil mai hankali mani itabara wanda ya lura min zalika da wannan abin bi sur'atil intiha'il umri darasi da zai baka wannan watan saurin fitan da yayi to kasancewa rayuwarka ce take tafiya yau azumi yana da kwana 20 da kaza jibi zai kare a yau ina da shekara hamsin a duniya yau ina da shekara sittin a duniya to fa wannan fa signal ake buga maka fa timetable naka ne ya kusan karewa in yau muka kwana to ka sani cewa a rayuwarka kwana ɗaya ta fita kamar yadda muka fara ramadan aka ce yau farko ne muna ɗauke ɗaya muna ɗauke ɗaya muna ɗauke ɗaya yau mun zo muna neman ganin karshensa to kai ma rayuwarka haka ne saboda haka wannan shine darasin da ya kamata mu ɗauka a wannan karshen hudubar mu ta watan wannan juma'a ta karshen watan ramadana saboda haka liyam la'akulli kulli lahazatin tunda ka san yadda ramadan din tana ta kusan karewa to kai ma ka san wata rana zaka kare to saboda haka kowane kiftawar idonka kowane awanka kowane rananka kowane daranka kowane kwananka kowane satinka kowane watanka kowane shekaranka ka cika shi da ayyukan alkhairi kar ka yadda ka cika wayannan kwanaki wayannan mintutoci wayannan watanni da Allah ya baka da aikin sharri da bala'i da masifa saboda me akwai ranan kin dillanci kar ka ji kana zaluntan al'umma kana jin daɗi yanzu a'a akwai ranar ka cika da alkhairi eh, bi khairi ba'atin da fiyayyen biyayya da kuma ya zamanto kana neman yardan ubangiji kabula an yudrikahu ajal kafin wannan ajalin da aka ɗiba maka ta cika a ce yau an buga final a rayuwarka to ka cike ta da aikin alkhairi. dalili ita ba ta ba da notice kai za ka ba kanka notis? da nan wani yana gaya mu wani abokinsa ne abokin shagonsa a nan yola a nan jimeta a nan wajen kusa da falluja ya ce satin da ya wuce juma'an can makwabcinsu ya je ya yi cefane ya kawo wa matarsa ya ajiye ya hau kan kujera ya zauna kawai sai ya rasu aka buga aka buga aka gaya wa jatumar ita mata ta rasu aka ce mata ɗanta ya rasu saboda haka rayuwar ta kowa haka ne yanzu nan kafin mu tashi nan a nan ba mu san me zai faru ba bayan mun tashi ba mu san me zai faru da rayuwar mu ba saboda haka ‘yan uwa mu lura da aikin mai kyau aikin alkhairi saboda haka khad rawa tirmizi an alaihi wasallam kala alkhaisu mai hankali mai tunani mai lura wa misalin da muka ɗauka a watan nan idan kayi salloli a cikin daren a watan nan in ka yi karatun alkur'ani a cikin watan nan in yi ta sadaka a cikin watan nan in yi ta zumunci a cikin watan nan wucewan za ta yi idan baka yi sallolin ba idan baka yi karatun alkur'anin ba idan baka sadar da zumuncin ba idan baka da alkhairin ba da wucewa za ta yi amma ka san bayan wucewa alakira kai da mai aiki akwai bambanci tsakanin saboda haka shine malam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai hankali shine wanda ya yi aiki a yau alyawu amal gadan alhisab yau aiki ne gobe kuma za a yi hisabi gobe ba za ka iya ka yi aiki ba a yi maka hisabi a yanzu a duniyan ne za ka yi aiki saboda me ka samu sakamako a ranar kiyama wal'ajizu wanda ba shi da hankali gajiyayye manitta ba nafsa hawaha wanda ya bi son zuciyarsa ya kiyaye aikin alkhairi shine zalunci shine zagi shine handama shine kaza shine fasikanci duk ya bi son zuciyarsa rayuwar ta kare a haka wata manna alallahi kuma yana neman yana buri a wajen Allah wa hazihi duniya wannan duniya Ta murru, mislu ramadan ita ma za ta wuce gaba ɗayanta kamar yadda yanzu ramadan take so ta wuce watan di za ta kare lilzatiha daɗinta wa shahawatiha shawoyinta wa ta'biha wa nasabiha masifanta da bala'inta duk za su kare wa yansan su zalika amma mutane sun manta da haka walakin nahum yajiduna ma qaddamu muddahara sai dai duk abin da aka gabatar aka tanade su aka ajiye su to za a same shi gobe ranar kiyama in hairan fa hairan in alkhairi ka aikata zaka samu alkhairi a lakira wa in sharran sharran in mutum sharri ya kai aikata to zai samu sharrin a lakira shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a suratul zilzal faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara duk mutumin da aikata aikin alkhairi gwargwado da kwayan zarra kwayan zarra ido ma baya iya ganin sa to Allah zai saka masa da alkhairi wanda ya aikata aikin sharri gwargwadon zarra to shi ma zai samu sakamakonsa gobe a ranar kiyama a wajen ubangiji mahalicinmu ya ku muminai ya man akramakumullahu bil ikbali ala ta'atihi ya ku waɗanda wanda Allah ya girmama ku da fuskantar biyayyansa harribikum ya kamata ku lura ku zauna an tadawamu ku dawwama alaiha fi ma tabqa min hazihi shahril mubarak ku kasance ku zauna yadda kuka taho a Ramadan din nan wannan kwanakin da ya rage ma ku yi ibada ku yi karatun alkur'ani ku yi duk aikin alkhairi a cikin sa ta dawo mu, ku dawwama alaiha fi tabqa min hazi sharil mubarak wa ba'dahu idan watan Ramadan din ya wuce to ku dawwama akan aikin da kuka kasance a cikin watan Ramadana na karatun alkur'ani da sauransu ire-irensu saboda haka فالمسلم شي مسلمي مأمور بطاعة ربه shi abin umarni ne a bisa bin ubangijinsa fi kulli hinin a kowane zamani a kowane lokaci a kowane rana kai an umurce ka ka bi Allah kai sallah kai azumi kai zaka kai hajji ka kyautata kai sadaka kai alheri a kowane zamani kai an umurce ka da aikata wayannan ayyuka na saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa abudu rabbaka hatta yati yaqal yaqin ka bautawa Allah subhanahu ta'ala hatta mutuwa ta zo maka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah mafi soyuwar aiki a wajen Allah adwamu hawa in kalla ka dawwama akan ta komai karancinsa yanzu kana tarawi raka a goma ka fita ta hajji kana raka a goma a dare ɗaya ana samu raka a ishirin ana samu raka a talatin bayan ramadan shi ke nan faufau ya wuce to ba shi Allah yake so ba in raka a biyu kake yi a kullum ka dawwama Allah ya fi so a cikinsa in raka a goma ne ka ɗauka kullum dare ramadan ko ba ramadan ba shi kake yi Allah shi ya fi so in kullum naira ɗari za ka da sadaka ya fi yau ka bada naira dubu watan ramadan ya wuce ba ka sake bada bayarwa ba a ka bada naira ɗari ɗari ɗari kullum ya fi alkhairi shi ya fi soyuwa a wajen Allah saboda haka aduwamu muhawa in kalla mutum ya dawwama a cikin aikin alkhairi ko mi karancinsa ba wai mai yawa da yau za ka yi nan da shekara ba ba za ka yi ba ba shi Allah yake bukata rawaku muslim imam muslim shi yarwaye wannan hadisi wa man wa min al mudawamati ala ta'ati sawmi sitta yana daga cikin dawama daga cikin aikin alkhairi to akwai azumin sitta shawwal wanda bayan azumi ake yin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yayi azumi wata ramadana sannan ya bita da guda shida min shawwal a cikin wata shawwal ka siyami dhahri kamar wata azumin shakara yake rawaku muslim fa hafizu alama ta'attum ku kiyaye abinda kuka kasance a cikin safin Ramadan a cikin watan Ramadana min adwa'i salati cikin isar da sallah fi waqtiha a cikin lokacinsa fi jama'ati a jama'a fil masjid a cikin masallaci da kuke a cikin watan Ramadan to ku dawwama a cikin sa a bayan watan Ramadan ma walzamu ma kuntum alaihi ku lazimci abin da kuka kasance a cikinsa min huduril majalisil ilmi wajen halartar majalisan na ilimi na ilimi wa ma kuntum alaihi min mu'amilatil hasana linnasi da abubuwan da kuke masu kyau ga mutane ku dawwama a kansa ko a bayan watan Ramadan wa sabru alaihim hakuri a tare da su duk ku dawwama a kansa wa sillatul arhami sadar da zumunci wa id'amu ta'ami da da abinci da kuke yi wa ifsha'i salami da daidaita sallama da kuke yi wa dawami ala qiyami da dawwama da abisa sayuwa akan sallah to ku dawwama a bayan watan Ramadan din ma wastaqimu ku saya ala ta'ati rabbikum a bisa biyayya ga ubangijinku wa waddi usharakum ku yi ban kwana da wannan watan naku bi misli mastaqbaltumuhum kamar yadda kuka fuskance shi Allah ka isar da mu wata Ramadana Allah ka sa alherin da yake cikin sa mu same ta Allah to wannan addu'an da kuka yi kafin ku shiga to ku yi wannan addu'an wajen rabuwa da ita wannan kuma wata din me za ku yi biddu'a da addu'a wa ta'ati da kuma biyayya ga Allah wa ibadati da ibada was'alullaha ku roki ubangiji an ya taqabbala siyamakum Allah ya karbi azuminku wa kiyamakum da sayuwarku wa an yuqi riqabakum Allah ya yanta wuyayuwanku aw as'aluhu ku roke shi an yusiya arzakakum Allah ya yalwanta muku arzikinku wa yubarika lakum fi auladikum Allah ya sa albarka a cikin ƴaƴanku a cikin gidajenku a cikin kasuwanninku a cikin office naku a wajen sana'o'inku a rayuwarku a kasarku a arewarku a adamawarku ku roki Allah Allah ya sa mata albarka wa yudimu alaikum ni'matal amni ku roki ubangiji Allah ya baku ni'imar aminci ya zamanto ba tsoro ba fitina ba kashe kashe babu kidnappers babu zalunci mu dawwama a cikin ni'ima da aminci mu roki Allah a bisa haka wal imani da imani daga karshe ya ƴan uwa mu sani cewa akwai zakatul fitr akan kowane musulmi wanda ya ga karshen watan ramadana uzakirukum ina tunashe ku ayyuhal ahibba ya kuma masoyana bi zakatil fitr akwai zakkar fidda kai fa hiya tajibu ala man adraka akhir juz'in min ramadan wa awwal juz'in min shawwal wanda ya riski juz'i na karshe na watan ramadan wanda ya riski juz'i na farko na watan shawwal ai qabla al-ghurubi shamsi kafin rana ta faɗi in dai kafin ta ranar ta faɗi ko da minti biyar ko da goma idan mutum ya rasu to za a cire masa zakatul fitr kafin rana ta faɗi da minti goma ko ishirin aka haifi yaro to za a cire masa zakatul fitr saboda ya ba a kansa amma idan mutum ya rasu bayan magariba an ce an ga watan shawwal in ya mutu to ba zakatul fitr in aka haifi ɗa babu zakatul fitr saboda haka zakatul fitr a ah, فلا تجب فيما حدث بعض القلوب من ولم ويجوز إخراج زكاة الفطر يا وجب أتل زكاة الفطر walau awwala lailatin min ramadan ko a farkon wata ramadan in mutum ya ci da zakatul fitri ya inganta amma walakin sunnata abinda ya tabbata a sunna ikhrajuha yawmal idi fitar da shi a ranar idi wa qabla salati kafitan kafin a fita sallar idi ai salatul idi kafin a fita sallar idi wa yuhrimu ya haramta ta'khiruha an gurubi shamsi a jinkirta shi har rana ta fadi to an haramta shi ana so a yanzu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku da ya rage nan mutum yana da dama ya cire shi amma lokacinsa da ake so shine asubakin ranar sallah kafin a fita sallah sai ka cire shi ka cire na duk wanda nauyin ciyarwa yana kanka to duk za ka cire nasu Ya'yanka, matanka iyayenka in ba su da karfi ka cire musu ɗanka in ba yi da karfi balagagge zaka cire masa amma dan da ya balaga yana da karfinsa shi zai cire wa kansa uba da yake da dukiya shi zai cire wa kansa sai dai in ka nemi izinin sa kace ka cire masa in ɗanka ne ma in ka nemi izinin sa ka cire masa in ba haka ba ba a cire musu su ba ina fata an fahimta saboda haka duk a cikin ‘ya'ya ko uba wanda yake da hali sai jire wa kansa ya cire wa wanda ya gada kana nan a wajen babanka ka balaga ka yi aure to wani zakatul fitr za a cire maka kai ma yanzu mai fitar da zakatul fitri ne saboda haka me a zakatul fitri a wajen mu na imamu Malik da shabi'i to wa miqdaru zakatil fitr ayyuhal ahibba fi mazhabi shafi wal maliki an kulli min qurrin an husa'in min galibil Kuti. ana so a cire sa'i guda ɗaya daga galibin abincin da ake ci a gari me ake ci yanzu a Adamawa me aka fi ci yanzu a nan Jimeta masara shinkafa dawa to wayannan duka ya waje ba a cire a cikinsu. an fahimci zancen to kuma me ya kamata a cire sa'i guda ɗaya din shine arba'atul amdad shine wato muddu guda hudu muddu guda hudu shine sa'i guda ɗaya muddu guda ɗaya kuma mutum saka-saka ba kato can ba ba kuma karami can ba ya debi masara cikin tafin hannayensa guda biyu to shine muddi guda ɗaya amma an fi son mutum saka-saki ba mutum mai karamin jiki ba ba kuma katocen ba dan kwatocen in ya diba zai iya ya kai sa'i guda ɗaya din ma to ba shi ake so ba kuma ba karami ba wanda hannayensa duka biyu guda ka hada bai wuce rabin muddi guda ɗaya ba shi ake cirewa to Allah ya karbi azibinmu Allah ya karbi ibadunmu duk mutumin da bai cire zakatul fitr ba manzo Allah ya ce to ibadansa tana rataye a sama ba za ta wuce ba kuma za ka iya ka cire ka baiwa a ‘yan uwanka su ma su cire in ya cire da yanzu ko ɗanka ballagagge din in ba shi da hali to yanzu kananan ‘ya'yanka ba su balaga ba guda biyar da naka na matanka biyu in ka cire sai ka bai wa ɗanka ka ce to gaje ya cire ko kanin ka bai da hali sai ka ce to ungo ka je ka cire naka shi ma in an bashi in yana so sai ya cire ‘ya'yansa da na matansa sai ya sake ba wa kaninsa to duk wannan in an yi ya inganta an bayan zancen ko saboda haka ko ba abin nan ko 'ya'yan wasu ne wanda kai kake ciyar da su kai kake shayar da su to shi kenan kai ne yarka ka aurar da ita ita ma hakkinta ya sauka a ka yanzu mijinta ne zai cire mata saboda haka wanda suke karkashin ka a yanzu suke ci suke sha su ne kake da hakkin ka ciyar da su ka cire musu zakatul fitr Allah ya karbi ibadun mu yadda ka nuna mana karshen wannan Ramadan shi wannan juma'a mu ita ce ta karshe Allah muna roƙonka kar ka bar wannan Ramadan ta fita baka gafarta mana ba ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah kar ka bari wannan Ramadan ta fita alhali ka bar mu a cikin sadan rayuwa na abinci na rayuwar nan Allah kafin Ramadan ta fita Allah ka yaye mana sadan abinci Allah ka yaye mana sadan rayuwa Allah ka yaye mana sadan wahalhalun da muke ciki ya Allah muna roƙonka mun yi tawassali da ibadun da muka yi mun yi tawassali da sallolin mu da Qur'anan da muka karanta ya Allah duk zaluncin da ake yi a wannan ƙasa ta Nigeria a arewa musamman kasashen sokoto zamfara katsina kebbi kaduna da sauran gurare da ake kidnappers har wanda al'umman gurin sun kasa yin noma har al'umman gurin sun kasa zama a garurukansu Allah ka kawo mana karshen wannan bala'in Allah ka kawo mana karshen wannan masifan Allah ka kawo mana karfin wannan ta'addancin da ake yi mana Allah in akwai masu shiryuwa a cikin su Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa Allah ba su fi karfin ka ba Allah ba su gagare ka ba Allah kai mana maganinsa da wanda duk yake da hannu a cikin wannan masifa da ake ciki Allah kai mana maganinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka kawo mana zaman lafiya a kasanmu Allah ka kawo mana kwanciyar hankali a kasanmu wannan talaucin da muke fata Allah ka ɗauke mana shi ‘yan kasuwa sun rasa jari su Allah kafin Ramadan din ya fita Allah a cikin sakamako da gafara da abin da za ka yi mana ka sa mana a ciki mu samu arziki da yawa wanda suka rasa jari su Allah ka mayar musu wanda ake bin sa bashi Allah ka mayar musu wanda suka rasa sa gidajensu da shagunansu a dalilin tsadar rayuwar nan Allah ka miyar musu Allah duk wanda yake cikin wahala Allah ka cire shi ka canja masa da alkhairi da ni'ima da kwanciyar hankali ma'aikata Allah ka dubi al'amuransu mai kasuwa Allah ka dubi al'amuransu 'yan almajirai 'yan uwanmu Allah ka dubi al'amuransu ya Allah musulmai sun yi azumi Allah ka faranta musu a ƙarshen nan su da iyalansu da 'ya'yansu su samu su yi sallan nan a cikin farin ciki ya Allah cikin sutura mai kyau cikin abinci mai kyau cikin wadata don alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kumu ila salatikum yarhamukumullah